من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد a gaban wannan mai girman kai akwai wutar jahannama ranar alkiyama tana jiransa kuma a cikinta za a shayar da shi da ruwan gyamban 'yan wuta wanda yake zubowa daga jikinsu ba zai ƙosar masa da ƙishirwa ba kuma ba zai gushe ba ana masa azaba da kishirwa da sauran nau'o'in azaba